Assalamu alaikum wa rahmatullah ku da dawowa wannan YouTube channel tamu mai albarka a inda muke kawo muku bidiyoyi akan graphic design, digital marketing da sauran hanyoyi da ake samun kuɗi online insha Allah. So a yau za mu nuna muku yadda ake designing wedding invitation ma'ana katin ɗaurin aure katin gayyata na aure so app din da muke amfani da shi idan ba ku sani ba shine wannan gashi nan pixel lab kamar yadda kuke gani wannan app din gashi nan pixel lab so shine wannan pixel lab so eh, farko idan baka da app din sai ka shiga play store kai downloading din shi bayan ka yi downloading sai ka shiga direct idan kuma baka san yadda ake amfani da shi ba akwai bidiyon da muka yi wanda yake nuna yadda ake amfani da shi ainihin application sai ka duba cikin sauran bidiyoyin da muka yi so yanzu za mu shiga application na, so na shiga pixel lab kenan yanzu so abu na gaba da zan yi shine wannan shine ainihin a yadda pixel lab yake da ka shiga so abu na gaba da zan yi shine sai in taba nan wuraren sorry sai in taba nan wuraren idan na taba nan wuraren shine zan canza wannan background ɗin in sanya background din da nake so so saboda ina so in dauko background din daga cikin waya ta daga cikin gallery already ina da shi so sai in shiga sorry ok so sai in shiga from gallery kamar yadda kuke gani ga shi nan gasa so ga from gallery so in na shiga sai in dauko background ɗin da nake so wannan shine background ɗin da nake so gashi nan zan taba shi wannan gashi nan so sorry zan sake komawa yawa wannan shi ne abin da zan yi amfani da shi so saboda haka zan taba shi a ba sorry ba abba ba background din da zan amfani da shi idan ba idan ba folder da kake so bane so zaka iya yin back a ka in kai back sai ka shiga folder da kake so sai ka dauko abin nan din daga ciki so ni kamar ni abin yana cikin folder dina na download so so gashi nan wuraren sai in taba shi sai in taba shi kawai yawa wannan shine background so kamar yadda kuka gani yanzu na canja background din so yanzu saura rubutun yawa so abu na gaba da zan yi shine sai in sai in dawo nan wuraren sai in dawo nan wuraren idan na taɓa nan wuraren zai bani damar in rubuta text so kamar yadda kuke gani gashi nan wajen wannan flows din shine text so gashi nan wuraren sai in canza shi ga edit nan wuraren kamar yadda kuke gani so make sure dai ka yi clicking akan text din ka taba shi so shine zai baka daman dukkan wannan settings din so ga nan edit yanzu zan yi edit zai rubuta abinda nake so in rubuta so gashi nan wuraren the families of so wannan shine so sai in zo in canza font in zuwa font din da nake so kamar yadda kuke gani cikin diddai cikin settings ɗin nan ne na jawo na jawo nan wuraren sai na zo ga fonts nan wuraren so yanzu sai in zaɓi fonts ɗin da nake so ga my fonts nan fonts ɗin da ke cikin wayata ne wanda na downloading wannan kuma fonts ɗin da application ɗin ya zo da su ne su nan kuma ga su nan wuraren su za ka iya downloading shi ma akwai bidiyon da muka yi wanda ake nuna wanda akwai bidiyon da za mu yi nan gaba wanda zai nuna maku yadda ake ah, ainihin adding font so sai ku shiga shi nan my phone so fonts ina fonts ɗin da nake so in yi amfani da shi nan wuraren so ga shi nan kamar yadda kuke gani yanzu na canza font din so sai yanzu sai in dawo in nemo kalo so ga kalo nan wurin sai in shiga yawwa so so duk ga yanzu kun ga options nan na kala ga options nan na kala sai wannan kake so so ina so in dauko kalan jikin wannan background din nawa ina so in dauko wannan kalan mai haske jikin background so zan taba wannan plus button din kamar yadda kuke gani so sai in dawo nan in taba wannan kalo fika kenan ita za ta dauko ma kala dai inda kake so daga jikin background din so kamar yadda kuka gani so sai in wannan farin abin da kuke gani sai in sai in taba shi in zo da shi daidai sai tun inda nake so in dauko kalo din so kamar yadda kuke gani bari in ko daga nan yawwa so kamar yadda kuke gani yanzu na dauko kalo din gashi nan so sai in latsa nan wuraren gashi nan wannan ma'ana yayi miki yayi kenan abin da nake so in yayi sai in sake latsa oke so kamar yadda kuke gani families of so yanzu sai in sai in sake taba shi rubutun sai in latsa kofi dan bani so in tada ko rubutu daga farko ina dawowa daga farko so sai in taba kofi so ga kofi nan wuraren sai sai in shiga in edit in mira shi inda nake so so sai in mira shi let's say alhaji so alhaji musa ibrahim so wannan kawai random suna ne na amfani da shi ba sunan wani bane ba so alhaji musa ibrahim sai in sake kwafin ɗin wannan rubutun sai in kira shi and that of sai rage mishi girma kamar yadda kuke gani so zan taɓa nan wuraren domin rage mishi girma ga nan size nan mata size za ka rike mishi girma ta lambobi ga shi nan kamar yadda kuke gani so za ka sanya shi girman da kake son shi so bari in bar shi a tati so sai in sake kofiyin don wannan and that of alhaji let's say alhaji yusuf yauwa na manta in gaya muku idan kuna son wannan background din so sai ku duba a comment section na wannan bidiyo ɗin. So zan yi adadin link ɗin akwai link ɗin a nan wuraren sai ku shiga sai kuyi downloading link ɗin zai kai ku inda za kuyi downloading shi wannan background ɗin domin yi amfani da shi. Yau sosai yanzu sai in sake yin copy. so shapes ɗin kuma sai in taɓa nan wuraren sai in maida shi inda nake so so kun gani in na danna nan wuraren sai in ja shi sama so yanzu sai in jawo shi nan in kawo shi yayin da nake so so sai yanzu in canza mishi kala so ina so in yi amfani da wannan kalo ɗin so ga shi nan wuraren canza mishi kala so sai in ƙara rage shi so kawai so kamar yadda kuke gani idan na taɓa nan kuma zan su ne zan yi controlling wannan abin idan na latsa wannan ah, kwado da kuke gani zan kulle duk rubutun da na yi yanda ko da na taɓa shi ba zai motsa ba so idan na kulle sai yanzu in yana so in koma kan rubutu kuma sai in taɓa ainihin nan ɗin kenan sai in taɓa nan ɗin shi so kamar yadda kuke gani sai in taɓa idan kana so ka ka ka taɓa rubutu so ka koma kan rubutu sai ka taɓa nan ko nan ko nan ko rubutu ko shapes ko wani abu ko hoto so duk gashi yanzu ina so in taɓa to sai yanzu zai buɗe rubutu guda saboda yana so yi kofin din shi so alhaji slash yawwa so kamar yadda kuke gani a haka nake son shi yanzu yawwa so ah, sai in ci gaba yanzu sai in sake kwafin wannan rubutun sai in maida shi sa fatiha so in yana so in rubutu na ya kasance daidai a center kuma a tsakiya so sai ga kamar yadda kuke gani sai in yi amfani da wannan relative position so relative position zai mera min shi a daidai center yadda nake son shi kada wani so sai bari nan kara mishi daga sama ke dan yi sama so sai in kwafi din wannan kuma again observable children so yanzu sai in rubuta sunan yaran so sai in sake kufe na wannan rubutun so let's see aminu musa ibrahim so sai in kofin wannan ko kuma sai in koma kan wancan rubutun bari in goge wannan so sai in koma wannan kawai ba sai na abin nan ba sai rubuta sunan su baki daya kamar yadda kuke gani nan na sa na taba nan ne na taba nan ne so sai na bada ainihin space guda kenan so sai in sa alamar ah, and since I about the space here robot let's see Zainab Miz and Sunama yes okay Zainab Yusuf Ibrahim so Zainab Yusuf Ibrahim so kamar yadda kuke gani wannan an din ta koma can gefe so ina son mina ta tsakiya sai in dawo nan wuraren sai in dawo ga align nan wuraren so sai in taɓa align so kun ga yanzu zai mai domin shi daidai so yanzu sai in sake kufin wannan rubutun sai in maida shi which is scheduled to hold as follows so yawa so sai in sake kofin din ɗaya daga cikin rubututtuka nan wuraren ko shi wannan yana yi kofin din shi sai ya rubuta date kenan so in yana so wannan in tabbatar da yana tsakiya sai yin dawo nan mhm. shi ma wannan shi ma wannan so yanzu sai kofin din shi sai yin sa time benue sati fiyan so kamar yadda kuke gani dai gashi na sai ina iya in sake kofin din shi sai in sa abin nan da ake sanyawa nan gasa rsvp ana sa phone number ko so gashi nan wuraren kamar yadda kuke gani so yanzu na gama aibi so kamar yadda kuke gani wannan shine yadda ake bi so a kamar yadda kuka sani a bidiyoyi na gaba za mu yi ko kuma na baya akwai bidiyoyi da muka za mu nuna muku yadda ake wasu designs ɗin da sauran abubuwa kala kala so idan kun ji daɗin bidiyon nan sai ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa ga ta nan saboda idan mun yi sabon bidiyo sai ku sani bayan kun yi subscribing so mun gode sosai da kallon bidiyon da kuka yi